Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 14 ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko. a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta ba da damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60 yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi a jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau, amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana. akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsin ta ukraine ta sake karewa shirin fitar da hatsin da ake kira jigilar hatsi a bahar aswad ya ba ukraine da ke zaman ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen noman hatsi damar jigilar abinci da taki daga tashar jiragen ruwan ukraine guda uku. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar a watan Yulin da ya gabata don taimakawa wajen shawo kan matsalar karancin abinci a duniya. Kuma aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 120 a watan Nuwamban bara. A ranar Asabar ne dai ake sa ran wa'adin yarjejeniyar zai ƙare. A jiya Litinin Majalisar Dokokin Isra'ila ta gabatar da wani ƙudurin doka wanda zai yi wuya a tsige Prime Minister Benjamin Netanyahu a kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake zarginsa da su yayin da take shirin yin gagarumin garan bawul a tsarin shari'ar ƙasar tana mai yin watsi da zanga-zangar da jama'ar ƙasar ke yi. 'Yan majalisar ƙasar sun nuna amincewarsu a matakin farko a wata kuri'a da suka kada a daren jiya Litinin akan kudirin wanda zai baiwa majalisar damar ayyana prime minista a matsayin wanda bai cancanci yin mulki ba bisa dalilan rashin lafiya ko lalurar hankali kadai. ana ganin majalisar za ta kada a kan wani matakin da zai ba ta damar yin watsi da hukunce-hukuncen kotun koli da kuma zartar da dokokin da aka yi watsi da su dukan kudurorin biyu da yana bukatar a jefa musu kura'a kafin su zama doka waɗannan dai su ne jerin matakai na baya-baya na gwamnatin haɗin gwiwar Netanyahu na neman yin garan bawal ga tsarin shari'a isra'ila Prime ministan da 'yan majalisa magoya bayansa sun ce an ɗauki matakan ne da nufin rage ikon kotun 'yan fafutuka masu sukan lamiri dai sun ce yunkurin zai kawo ƙarshen tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar da ke tabbatar da iko bai taru a wuri ɗaya ba amma ya ƙarawa na tanyahu da 'yan majalisarsa da ke da rinjaye a majalisar ƙarfin iko Yawan aukuwar laifuffukan nuna ƙiyayya a Amurka ya ƙaru matuƙa a shekarar 2021 inda ya kafa tarihi a wasu lamara kusan 11,000 da suka auku a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan ƙiyayya na shekara-shekara. an samu rahoton laifuffukan kiyayya guda 10,840 a shekarar 2021 a cewar sabon rahoton inda aka samu ƙari na kashi 31 cikin 100 daga 8,263 da aka ba da rahoto a shekarar da ta gabata. a baya hukumar fbi ta sanar da samun rahoton laifuffukan nuna kiyayya har su 7,262 a shekarar 2021 amma bisa ga wasu bayanai da ba cikakku ba. karuwar laifuffukan nuna kiyayya a shekarar 2021 shine mafi girma a cikin fiye da shekaru 30 da aka gani a cewar brian levin daraktan cibiyar nazarin lamarin nuna kiyayya da tsatsauran ra'ayi a jami'ar jihar california da ke san bernardino wannan na nuna wani zamani mai tada hankali da muke ciki inda aka kafa abubuwan tarihi a cikin shekaru da yawa da kuma karuwar yawan laifuffuka nuna kiyayya na tarihi da aka gani a shekarar 2021 a cewar Levin a wata hira da muryar Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. a ci gaba da kawo muku rahotonmu na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. Wakilinmu na jihar Ogun Babangida Jibrin ya yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Ogun tun daga lokacin da aka kafa jihar a 1976 zuwa yanzu. Babangida gare ka. kala kuka kuri'ar ka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar ku ogun jiha ce da aka kirkiro a ranar uku ga watan fabrairun shekarar 1976 daga tsohon jihar yamma kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin lagos da ondo da oyo da oshun da kuma kasar jamhuriyar benin babban birnin jihar dai shine abekuta amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su ojebode da kuma shagamu wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro bayan wannan kuma jihar ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan 'yan siyasa da suka fito daga yankin yarbawa mutane irin chief obafemi a walau premier na farko na yankin yammacin najeriya da shugaban gwamnatin rikon kwarya chief anas shoninka da janar olusegun obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula akwai kuma chief moshood abiola wani attajiri da ya taba neman shugabancin najeriya amma aka soke zaben a can baya haka kuma akwai mutane irin su farfesa wale shoyinka wanda ya taba cin kyautar nobel na adadi haka kuma akwai sanannen mawaƙin nan mai suna Fela Anikula Ramson Kuti. Kafin yanzu dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna Dapo a don na jam'iyyar APC ke mulki wanda ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar. To koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana Alhaji Salisu ba shan kai shine shine sarkin fulani shagamu alhamdulillah ba wani damu abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya ci ya ja katin zabe to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe saboda akwai shiri na musamman da muke so muke so mu yi ba ma gunsu da ba ƙasa ga gabaki ɗaya muka sai mu wannan don haka ne saboda an dade ana barin filani a baya ba sa samun komai a gwamnati za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaba saboda don mi don koriya mu ta yi amfani don haka ga gabaki ɗaya mun zarar ciya mun da sauransu za mu ce ga inda muka kuma in Allah da kuma haka din za mu yi to mu dai abin da muke bukata dama kullum don Allah san gwamnatin ta tazo muna so dalla ya mana ministry na kiwo saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman zaman lafiya kasar nan kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da namu da na dabbo dabbobinmu wanda za a makarantu da sauran da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu wannan shine muke bukata ko shi muke so a mana ruma filani a kasar nan muna son zaman lafiya da kuma a daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai ko ja fara fila ba gara babu dalili sun dade suna zaune shekara da shekaru a ja fara musu ba san hawa ba san sauka ba wannan muna so mu muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma insha Allah za mu ba da namu gudunmuwa ɗari bisa ɗari a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah shi ne muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka mana don su kamar gaskiya za su mana alƙawari za su taimake mu to wasu za mu taimaka mana kasancewar jihar Ogun tana makwabtaka da jihar legas da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya hakan ya sa tana gaba-gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar wanda kuma ke hada-hada a birnin Lagos da kowane fata ne al'ummar jihar ke da shi ba wannan zaɓe ga dai abin da wani mazaunan garin ke cewa. Sana Awal Muhammad Sokoto State ne na fito a ƙaramar hukumar mulkin ya Sabo local government. So alhamdulillah ni mazannin Ogun state ne. Muna son Allah ka bamu ikon kawo mana zaman lafiya a nigeria baki daya da kuma Ogun State. Da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aiki yi su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023 Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alkawari. kuma muna son tsaro da zaman lafiya. Yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda a gudanar da babban zaɓe na ƙasa tuni 'yan siyasa da kuma masu zaɓe suka wasa wukakensu da nufin kada ƙuri'a domin zaɓen wanda suke so kama daga zaɓen shugaban ƙasa zuwa na gwamna da kuma na 'yan majalisun tarayya da na jihohi. Kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zaɓe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna ɗaukar matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zaɓe cikin kwanci jan hankali da kuma nasara babin ya murai amurka daga lagos baban gida har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu da ya ga maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Litinin Iran ta sanar cewa jagoran addinin kasar ya yi afuwa ga mutane sama da dubu ashirin da biyu da aka kama a zanga-zangar kin jinin gwamnatin da ta mamaye jamhuriyar ta musulunci. Nan take dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta ba da tabbacin sakin mutanen da yawa. Sanarwar da shugaban ma'aikatar shari'a Iran Ghulam Hussein Muhassin Ejehi ya bayar. a karon farko ta yi karin haske a kan yadda gwamnatin kasar ta ɗauki mataki bayan zanga-zangar da aka yi a kan mutuwar masu amini 'yar shekara 22 a watan satumban da ya gabata wadda 'yan sandan kasar suka tsare har ila yau ta kuma nuna cewa yanzu tsarin mulkin iran ya samu sukunin bayyana girman tarzomar wanda ke zaman ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da aka fuskanta a ƙasar tun bayan juyin juya halin da aka yi a shekarar tara an kuma kulla dabban mutane sakamakon matakan da aka ɗauka biyo bayan juyin juya halin shugaban majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙwararru a fannin kimiyya da su ba da ƙwararren hujjoji don sanya gwamnatoci su aiwatar da manufofin da za su magance sauyin yanayi kafin a zarta wani matakin ɗumamar yanayi. kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da masana da jami'ai daga sassa daban-daban na duniya suka haɗu a birnin interlaken na ƙasar switzerland tsawon mako guda domin kammala rahoton ƙarshe cikin wasu guda bakwai da kwamitin manyan masana kimiyya na majalisar suka fitar tun bayan da aka kula yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris a shekarar 2015 a cikin wani bayani na bidiyo ga wakilan sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce sabon rahoton da kwamitin gwamnatocin ƙasashen duniya kan sauyin yanayi ya fitar ya zo a muhimmin lokacin da ya dace gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau sakon mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha. har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe na ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Maganar nan ta wasu suna tanadin a da hankali ranar zaɓe a kasar wasu ba za ka ce waiwai bane ko jita-jita tunda har magana ta fito daga jami'an tsaro duk mutum mai hankali idan ya ji an ce za a shigo da mutane waɗanda zo su taro da mutane hankali to dole hankalinsa ya tashi mun kama kodin ya kai kwalabe dubu goma sha takwas. Yau shirin na jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya kuma matakan da hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki ke ɗauka kan tanadin tada tarzoma a jihar yayin zaben gwamna da aka ce wasu miyagun 'yan siyasa na yi shine lamarin da za mu yi tsokaci a kai a dakace mu. Sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci. Madalla mazaure 'yan kwanaki kalilan gabanin kara mako guda na wa'adin gudanar da zaben gwamnoni a najeriya wasu rahotannin sirri daga cibiyoyin tsaro a jihar kano sun bayyana yadda wasu tsageru ko miyagun 'yan siyasa a jihar ke tanadin makamai domin baiwa matasa su yi amfani da su wajen tada fitina ko tarzoma idan aka zo kada ƙuri'a ko kuma tattara sakamakon zaɓe. na 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da wannan yunkuri ta cikin wata sanarwa da kakakin rundunar a jihar Kano ya fitar. Wani lamari da ya tada hankulan jama'a matuka har ma ya fara dakushe karsashin masu zaɓe su fita su jefa ƙuri'a a ranar zaben na gwamna wadda a yanzu za a gudanar da shi ne wannan asabar mai zuwa wato goma sha takwas ga wannan wata na maris a gaskiya kusan duk wanda yake kano da ma wajen kano yana cikin damuwa kwarai da gaske maganan nan ta wasu suna tanadin a da hankali ranar zaɓe a kasar wasu ba za ka ce waiwai ba ne ko jita-jita tunda har magana ta fito daga jami'an tsaro suna jan kunne kuma suka nuna suna da labari na akwai waɗanda suke wannan tanadi wannan abin takaici ne kwarai da gaske kuma shi ma abin takaici ne irin kalmomi da mukan ji suna fitowa daga wato jagorori na wa'insu 'yan takara ko wasu jam'iyyu ah, wato baka buƙatar ka ce da yaro je kamar ruwa ne amma kullum kana nuna masu cewa wannan nan mutumin banza ne sai na kasara shi sai na cutar da shi to ai ba sai ka ce da shi je ka kai ba zai je ɗau makami ya domin ka riga ka tunzura shi cewa wannan nan ya kamata illata shi gaskiya na tattauna da wanda suke iyaye a gari daga bangaren su malamai da 'yan kasuwa da 'yan siyasar kuma na nemi su jami'an tsaro ta tattauna da su na yi musu nuni da cewar akwai wata gaba da ya kamata su dinga shigo da ita ciki abinda aka saba yi a duk ƙasa sai a kira 'yan takara a kira jagororin kamfen ɗinsu a kira shugabannin jam'iyya amma kusan kashi 95 na waɗanda suke takara kowace iri ce suna da masu faɗa aji suna da iyayen gida ya kamata a dinga kira jagororin nan su zama shaida inda ake sa hannu da gargadi domin mutane su shaida cewa a gaban su aka yi sanata ibrahim shekarau kenan tsohon gwamnan jihar kano kima ta kwaransa wato sanata masa'udu el jibril doguwa ya yi tsokaci game da waɗancan bayanai da ce sun ta da hankalinsa matuka. Duk mutum mai hankali idan ya ji an ce za a shigo da mutane waɗanda zo su taro da mutane hankali to dole hankalinsa ya tashi. Saboda haka babban abin da ni nake ganin ya kamata shi shine idan ka koma garuruwanmu dole ne mu koma kamar da ake a baya ta inda masu unguwanni suke da haƙƙi a unguwarsu daga te suke da haƙƙi a yankunansu hakimai suke da haƙƙi a gurarensu dole ne duk abin da ya shigo waɗannan wuraren su sani sannan kuma mu a matsayin mu na talakawansu ya kamata mu dinga an da su abubuwan da suke zuwa suke dawowa musamman suwaye suke shigowa baki wanda gida suke zuwa me suke yi haka kuma abu na biyu ina so in daɗa tabbatar maka cewar mu a matsayin mu na iyaye waɗanda muka haifi ƴaƴanmu suka girma muka san da cewa za a iya amfani da su ta wani bangaren to ya kamata mu dinga jawo hankalinsu dole ne mu miƙe tsaye mu taimaka waɗannan jami'an tsaron domin ƙasar nan da jihar nan tamu ta zauna lafiya wani zai ce me zai hana irin ku da watakila ake ganin ku da kima a cikin 'yan siyasa ɗin ku ja hankali ga 'yan uwanku ba su irin wannan yunkuri domin watakila ba za ku kasa mutum ɗaya ko biyu ba to ai a wani lokacin idan ta kama za ka yi magana ba sai ka fito ta gidan rediyo irin naku kana jawo hankalin ba saboda haka babban abin da muke ganin ya kamata a yi shine mu 'yan siyasa mu san da cewar abin da muke koyawa mu a baya a harkar siyasa musamman ta harkar dabanci idan ana yi shan kwaya da shan wiwi da shan menene miyagun abubuwa wadda ake saka su su miyagun ayyuka to ya kamata mu daina to amma ga alama hukumomin tsaro a jihar ta Kano sun ce sun fara karya lagon wancan mummunan tanadi da wasu ke yi a kanan kamar yadda za mu ji a kashi na biyu na wannan shiri. Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Matsare hukumar NDLEA mai haramta sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro sun himmatu wajen karya lagon masu tanadin da fitina a Kano a yayin zaɓe na gwamna da ke tafi. Kamar yadda kwamandan hukumar mai kula da jihar Kano abubakar idris ahmad ke faɗi. wuraren da muka ga cewa ana ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi watan kamar daba-daba wanda matasa suke taruwa ake kiransa joint mun fita ba dare ba rana mun yi shara a wannan wajen mai zamana dukkan mutanen da suke taruwa wannan wajen wanda muka iya kama su mu kama wanda kuma ba su shiga hannun bai zamana wajen an taro shi saboda a rage samun waɗannan ababa da a cikin al'umma na farko kenan sannan na biyu kuma a iya cewa misali yanzu kun yi wannan shara din a Kano bayan bullar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun yi sosai kuma muna kan yi akwai wanda muka yi mu kadai a hukumance hukumar mu sannan akwai wanda muka yi na haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro an kama ne ko kuma tarwatsawa aka yi mun kama ai dukkan wannan shirin da muke yi bisan ba tarwasa a ko muke yi ba saboda mukan tura jami'an mu ya riga zama na already mun riga mun gane waye yake kawo wannan abu so kai tsaye da ai kokarin a kama mai kawo waɗannan miyagun kwayoyi wajen sannan kuma sauran yan shaye-shayen da wasu kuma a tarwasa su akwai adadi misali na mutanen da za a ce kun iya cafkewa daga lokacin da aka ce ana shigo da ababen sanya fada ko sanya maye cikin Kano don tunkarar zaben gwamna eh to alhamdulillah kamen da aka yi daban-daban akwai wanda mu muka kama suna nan a hannayenmu akwai wanda rundunar gaba da ta wanda wasu suna hannun jami'an 'yan sanda akwai wanda a wannan fitan da aka yi aka kama su wanda wasu suna nan a hannun jami'an dss to amma a zahirin gaskiya kusan kowane fita da za mu yi ba mu dawowa ofis da ƙasa da mutane tun saba'i. akwai lokacin da ko muka samu har mutanen da suka kai dari da talatin duk wannan daga wancan daga bayan lokacin da aka yi zaben da na farko zuwa yanzu nake ma magana amma babban abin da muka yi na cin nasara Mm. Shi ne kokarin rage shigowa da su waɗannan kwayoyin daga wajen Kano a shigo da su jihar Kano. Ranar Juma'a da ta wuce jami'ai na sun fita mun kama hudin kwallabe kwallabe da muka samu ya kai kwallabe dubu goma sha takwas da muka samu so ba karamin rage abubuwa muke ba saboda waɗannan kwalaben da aka kawo su a daidai wannan lokaci ai na kayan maye ne wanda za a saida ma yara ko kuma a saida ma iyayen gidansu su je su raba musu su sha saboda su zo su tada hankali a wannan lokaci kuma ba mun tsaya ba kenan waɗancan kwalabai na kodin za a iya alakanta su da wancan nau'i na abubuwan da ake shigowa don wancan tanadin zaɓe kenan? da gaske yana da alaƙa da shi saboda abu ne wanda an kawo shi an shiga da shi an je an kai shi rumbun adanawa kuma Allah ya taimake mu kafin ma a ce za a da shi cikin motan. Amma mu suka yi rub da kayan aka kawo su da motan da kuma mun yi nasarar cafke shi ainihin wanda ya so kayayyakin na a kawo mishi Kano ya raba. Ko mutum ne wanda shi a zaune ki cikin Kano in Allah ya da kuma mu jami'an tsaro muna nan da mu taimaka wajen tabbatar da cewa wannan zaɓe da za a yi shi cikin lami lafiya insha Abubakar Idris Amar kenan kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da ta'ammali da ababen sanya maye a Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da lamu Mini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lusahel wacce ta rawaito cewa gwamnatin Nijar ta fayyace fasalin ayyukan jin kan da take fatan aiwatarwa a shekarar nan ta 2023 domin 'yan kasar da ke cikin halin bukata. jaridar ta ce a ƙarshen wani taron da ya jagoranta a ranar juma'ar da ta gabata wanda ya haɗa mambobin gwamnati da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa prime minister uhumudu muhammadu ya sanar cewa miliyar ko kuma biliyan 264 na sefa ne ake bukata don shafe hawayen mutanen da ke cikin halin bukatar agajin gaugawa sanadiyar karancin abinci da rashin wadatar abinci mai gina jiki da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan da aka yi fama da gardamar damana jaridar Nijar Inter ebdo na cewa an fara cin karfin ayyukan shimfiɗa bututun da zai bai wa nijar damar fitar da manta zuwa tashar jirgin ruwan sama da ke jamhuriyar benin bayanan ziyarar da ministan man fetur Mamman sani isu muhammadu da takwaransa na albarkatun ruwa da ma'adanan benin samu saidu a dambi suka gudanar a rijiyoyin man agadem da ke jihar difa na cewa tuni aka kammala kashi 75 daga cikin ɗari na ayyukan da aka sa gaba jaridar la rue de l'histoire ta ce hukumomi sun garkame wani alkalin shari'a a gidan yarin yamai sakamakon samunsa da laifin rubda ciki a kan dukiyar marayu lokacin da yake aiki a mashara'antar maraɗi ne wata mata ta baiwa alkali hamisu umaru ajiyar miliyan 28 da jika 900 na sefa bayan rasuwar mai gidanta waɗanda ya kamata a raba wa 'ya'yan mamacin a matsayin gadon mahaifinsu jaridar ta ce bayan wani ɗan lokaci da matar ta waiwaye waɗannan kuɗaɗe fito da su ya faskara mafari kenan ta shigar da ƙara a hukumar halsiya wacce bayan gudanar da bincike ta samu cikakkun hujjojin da ke nuna alkalin ya yi da ciki a kansu sannan da aka ƙara zurfafa bincike aka gano cewa ya tafka irin wannan barna ta handamar kuɗaɗen marayu sau uku a kotun tawa kamar yadda a yanzu haka makamanciyar wannan harƙalla ke ƙoƙarin ritsawa da wani alƙalin shari'a a gades jaridar air info na cewa ƙasar cek ta bayyana shirin girke dakarunta a niger domin horar da dakarun ƙasar ko da yake kawo yanzu ba a saka ranar zuwan waɗannan sojoji na force special ba jaridar ta ce sanarwar ma'aikatar tsaron czechoslovakia ta ce waɗannan dakaru su kimanin 20 idan suka zo niger za su yi aiki a keɓance ko kuma za ta yi su haɗa gwiwa da askarawan ƙasashen turai da na nato masu sansani a wannan ƙasa ƙasar czech na daga cikin ƙasashen da suka kafa rundunar takoba a shekarar 2020 kafin daga bisani su fice daga yankin sahel lokacin da aka fuskanci tsamin dangantaka da ƙasar mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta ba da damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60 yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi a jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau. amma ta ce rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyar ta game da batun fitar da kayayyaki daga rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsi ta ukraine ta sake karewa. a jiya litinin majalisar dokokin isra'ila ta gabatar da wani kudurin doka wanda zai yi wuya a tsige firayim minista benjamin netanyahu akan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake zarginsa da su yayin da take shirin yin gagara garan bawal a tsarin shari'a kasar tana kuma mai yin watsi da zanga-zangar da jama'a ke yi. 'Yan majalisar kasar sun nuna amincewarsu a matakin farko a wata kuri'a da suka kada a daren jiya litinin akan kudirin wanda zai bai wa 'yan majalisar damar ayyana firayim minista a matsayin wanda bai cancanci yin mulki ba bisa dalilan rashin lafiya ko lalurar hankali kadai. Yawan aukuwar laifuffukan nuna ƙiyayya a Amurka ya karu matuƙa a shekarar 2021 inda suka kafa tarihi a wasu lamara kusan 11,000 da suka auku. A cewar hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan ƙiyayya na shekara-shekara. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma salaman abu da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Ahmad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.